الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد za تعيش بيتنا ثلاثين na إيه؟ ومن هو eh فيه ليس yi إيه؟ mutu ومسلف مؤذيه وأن بيا أن تبدا أبن الذي تفسد الشيء ليس يضمن تفسير زيادة أما كان مثلا أبوه أن الشيما ذكر ليش قسم وأن باب باب ضمان أكان نعم وألت فيه الكل في العموم في الزوج والإفراد كالعبيد والناكرات في سياق النفي تعطى الهموم أو سياق النهي كذاك من وما تفيدني معا كل العموم يا أخي فاسمعا ومثله المفرد إذ يضاف فافهمه ديت الرشد ما يضاف ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع وبحارة يعني ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ماله على العمل وأل تفيد الكل وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم يتي وأل idan ka ga kalmar idan ka ga lafazin alif da ko ka ga harafin alif dala da aka raba ta a jikin kalma na kira to abin da take fada shi ne tana fa'idantar da hujumi tafidin kulla ana tana nuna maka cewa وأن اللفظ يتناول جميع افراد أفراده كلمة على ربشي تنقسم إلى اسم اسم وفعل محق أليس كذلك؟ والاسم إما أن يكون نكرة أو يكون معرفة هناك ما يكون معرفة وكما الاسم الأصل في الأسماء نكرة دون سنة بجنش أصل فنكرة دقبان اكتسب التعريف إن أكن في نكرة شيني سنة دبراك إيا أينا تكمامي دون دعشر misali kamar ce mutum ina so tun da mutane inda ina so a gane wanne nake nufi to sai na yi wani abun da za a gane wani in sifanta mutumin sai in fitar da duk wanda baya cikin sifa ko kuma in kawo lamiri ko in kawo sila ko kuma in kawo wani abin dai daga cikin abubuwan da ake iya tantance suna da shi wanda mu alawar muna da ishara misali ka in ce wannan mutum haka da na ce wannan duk wanda bai wannan ba za ta iya ɗaukar sa ba ya fita kaga ya zama ma'arifa amma biyu ya fita su ne al'ishara ko kuma in ce mutum amma kuma sai in kawo ta jimla wata a cikin jimlar akwai wani abu da yake nuna cewa wannan mutum misali mutum da na haɗu da shi jiya kaga da na haɗu da shi jiya wannan jimla ce wacce kake sadar da ita da wannan sunan domin ta tantance maka suna shi ake kira al-mawsul هنا بتقول شكل فار relative pronoun الرجل الذي رأيته بالأمس قال الذي اسم الموصول من فوق في فعل فاعل ومفعول بالأمس جار ومجرور فنم تدير كيف إذا ما نعرفها فنم أقي علم علم شيء sunan da dama an sanya shi ne domin ya ba da ma'anar wani ba komai da dole misali kamar ce zai wannan zai aika ga kai tsaye alamu ya dinga alamu sannahu bi nafsi da na ce zai to ba an mu nake yi ba bakar nake yi to yana da yara ya dinga alamu sannahu bi nafsi to ma a da zalika min al'asma eh, ma a da zalika min kamar in ce rajulun baitun darun a madrasatun da idan ina so in mai da shi na arifa to zan iya kawo masa alif bala misali in ce al-madrasatu to in dai na ce almadrasa ba na ƙara alif da lamba to akwai makarantar da nake buɗi ba kowace nake ya danganta a duba ƙarinan zance a duba a gawance nake wani ɗan bamu filosofi na alif da lam kaɗan tana da abubuwa da ya masaurata da zance akan sa alif da lam a jikin juna da ɗayan abu wani yanzu so liljinsi ko kuma lil'ahadi in sabi ya abba kurasa wancan alif da lam tana shiga cikin suna in ma da kulan jinsiyan au in ma da kulan ahdiyan idan in ka ce alif da lam za ka ja mata layin ka ce addukulul jinsi sai kuma nan ka ce addukulul ahdi to an fahimci hikmar الدخول الجنسي والدخول على الأهل an gane ko misali ka ja mata layi ta ce ga alif da lam da sai ka ja layi nan jinsi nan kuma ahad ahad ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما nan da za a ce suna ƙungila turai da ta suna an gane ku shi wannan jinsi din idan ka ga alif da ta shiga cikin na kira shiga jinsiya tana nuni zuwa ɗayan biyu misali kai takarda a wata ita takarda saboda misali za ka ce za ka yi haka Allah rahmanu rahim ألف دلم خو جنسية نمكم أحدية الجنسية إما ستتسلم لبيان الحقيقة وكما لشمول الأفراد وأنه كما تفاتت أحد ذهني أحد ذهني وذكري وحضوري عندنا كلمة an gane ka nuna musu biyar da abin yake kun ga akwai jinsiya akwai ahadiyya ko jinsiya din in ma da an tafuna ne bayanin haqiqa aw tafunu li shumul al-afrad ahadiyya ko kuma in ma an tafuna ahadan zihniyan aw ahadan ذكريا او احدا حضوريا ولم يقضيان يدرك يعني الدخول الجنسي شيء ما لا يكي مغنى عنه misali kalmar an faɗe ta to ba lalle ya zama da wani da wani da wani ake rasu amma a su duk wani mai irin wannan sifar ya shigo ciki to lishin al-asas ne. sai in saka alif tala, misali ubangiji ya ce wal asr sai sai inna inna inna inna al-insana هذا الإنسان معرفة من يكون الشرع عند أنت من قال دلام يا لما مين مين الشرع الصح معرفة الصح إن أنت إنسان ولا مسلم ولا مسلم بحثا قوة أيضا أما ce al insana to duk wani wanda yake zai iya zama insan to ya shiga sai dai in na kun fahimta wannan ta shiga ne mai shiga ce ta jinsi lishimulin afrad to shine malam ce wa al kulla dan haka aka sa maka alif da lam to ba a cire kowa ba sai dai in dalili ne zuwa da kansa ya cire wani wani an gane abai yanzu in zo in ce inna mu'allima malam wani kad haraza ilma ya tattara al'ilma to wani ɓangaren ilimi al'asul shi ne kowane ɓangaren ilimi ma ya tattara duk ilimin da ake magana ya tattara ko kuma takan zama ni bayanin haƙiƙa bayanin haƙiƙa in shi ne kalma ce za ka iya nufin kaza za kuma iya nufin kaza amma al-mutabadar ila zihni shine kaza sai dai wani zai iya yin mamaki to sai ka sa alif da lam dan ka tabbatar da abin da za a iya mamaki shi nake misali an yanzu da mamaki a ce an halittu mutum daga ruwa haka ne to amma dai abin da aka halittu mutum da shi asalin sa ruwa shi na sa Allah tabaraka wa ta'ala waja'alna min waja'alna min min alma'i ko kullu shay'in kaga alma haqiqatul ma ala zalam ta shiga li bayanin haqiqa domin tun haka dai lallai wanda ake aka sani ya sa Allah zaka zo fassara ya kamata sai ka ce wa ja'alna min al-ma'i kullu shay'in hayy hakika mun san mun sanya halittar wani abu mai rai daga ruwa sakon da fito wani ruwa dole ka tafi aikin da alif da lam take a jikin annan min al-ma daga dai irin ruwan da kuka sani tsarwa ka lufe ai min hakikatin an gane yanzu mun gama da jinsiya ko إما أن تكون لبيان الحقيقة مثاله وجعلنا من الماء كل شيء حي أو تكون لشمول الأفراد مثاله إن الإنسان السيمة تقتدي شان الله كفو إذا كما ميمكة سنة أهدية هو إذا أهدية إن عبد الله كنبي العهد shine sabo ko sabawa abin da yake dai ba yanzu aka yi shi ba misali kamar in ce eh إلا الإنسان الإنسان مثال من سوى هذا الجوال ما أحسك به wannan wayar ban saba ban san ka da ita ba ma ko ce ahadi duka kabi ka da kai mun ko ko a ce maka Allah ko ka ga wani ka ce ahadi bihi kabi ko mu daɗe da rabuwa ba ko ana hadisul ahadi bil masjid bi makkah al ni da daɗe da barin maka ko ba'idul ahadi bi biladi kaduna rabona da kaduna na eh wa ka gani ba to shi ne da kuma hadisin abubuwa su da laifi ko na za su anwa wa nahnu hudasa'u ahdin dash hudasa'u ahadin hadisu ahadin to al'ahad din imma an yakuna zikiri ai zihini shi ne na farko ko al'ahadu zihini na azzihini na kwakwalwa shi suna ne da an faɗe shi abinda zai faɗo mutuwar nan kawai zai faɗo nan zai faɗo misali yanzu in na ce sallu ala nabi annabi ko kuma da Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala annabi annaba nawa muke da su suna da yawa ko ina hankali to wanne ke nan za ka yi tunani in sai sallu ala annabi za ka ce to ya shaykh adam aw aw ibrahim aw musa wani annabi ne zai faɗo maka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda shi ne zuciya za ta yi maza maza ta tashi in ba shi ake nufi ba to za a yi magana to kaga wannan tashi gani domin ta halarto maka da abin da yake cikin zuciyarka sallu ala annabi misali yanzu kamar yanzu misali sai zanto muna sharika da kai muna ko fatina shi to akwai kuɗi na aure sai in ce ka siyo min mota tsara sai min kawo mana a kudin to na ka kuɗi na kuma misali a ce akwai kudin mu na ajiya na makarantar nan shi ma na ka ba kuɗi biyu ne a hannunka ba da nawa na kasuwanci da na makaranta wanda aka haɗa da sai na ce la kud min almal ɗauki daga cikin almal alif da lafiyar da na za ta nuna maka daga cikin wani kuɗin ke daga nawa tun da dai da a ce motar makaranta ce ce ya ce kud min almal ne zai fado maka ta makaranta an gane wannan ahad zihni ke da akwai al'ahad zikiri al'adun zikiri shi kuma al'adun zikiri shine abu ne yanzu aka ambace shi na kirata to kuma sai ambatansa ya ƙara gudana sai a ambace shi na ma'arifa misali yanzu in ce ɗazu da na zo na hango yaro a bakin ƙofa na hango yaro yaro na kira sai ko ma'arifa na kira sai ba a san kowane yaro ko bayan ko da na zauna ku sai na ga yaron والنيل ممكن تورق عزلنا النعم مفيش انت رأيت ولدا في الخارج فلما دخلت وجلست فإذا بالولد والنيل أي الذي رأيته قال ومع العهد الذكري لدور الشيعة كعبدا إذا هناك دعب لسبق ذكره مترفا وأردت أن تكرره تضيف إليه الألف واللام لتعرفه صور هي رجع عن تنشي زع زع عرض تاش أنغاني إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا رسولا أنا مع نكرانكم مع نكرة فعسى فرعون الرسول والنيل wancan din nan na dazu da muka yi haka ne ko to sai guda ɗaya ko shi ne ne al'ahadu al-huduri ko al-huduri wannan zihini shi ne na farko sai zikiri na azzikir sai al-huduri na al-hudur hadara mutum ya halarta al'ahadu al-huduri shi kuma misali kamar a ce abu ne yanzu shi nan nahnu indana alhasan alaysa kadhalik ismuka alhasan wa indana kam min alhasan indana fil kharij kusur na hasan a gidan kaza amma in na ce sai ba ka su ce ku raba kai da alhasan an ta wa Alhassan na ɗauka cewa alhasan ba ba ba alam ba duk da shi ya zama alam a wajen sa sunan sa ما ينفع أما من أوكا سابع على البن تقول لنا وين البن هي سيوا شي مدين وأما ثاليا نقول شيء نحن في الدرس كنت نريد لكل من يحضر الدرس ناس يقول لي في حالات الدرس ya yi iltizami da kaza wani darasi na fahimci wannan wanda immediately amma muna da darasin wasa muna da darasin kaza amma na ce a darsa a yanzu to ina nufin wanda a yanzu immediately nake eh yauwa ba misali kwanaki nawa muke da su a sati kowace ka yau ko in suna so a gane ta sai in ƙara ka na yau mutum yau mul ahad yau yau mul thulatha yau yau amma na ce al-yawma lakum al wace wacce ake cikin ta sanda aka saukar da abin kaga wannan al'adu ko duni ne ko wayannan su ne a abubuwan alif amma a usulul fiqh ana cewa ita al tufidul kulla fil asalin ta shine ita shiga tana nuna maka cewa wani abu da wannan kalmar ta ya shiga في الجمع والإفراد سواء ومن كلمة جمع تيكو مفرد العليم كمر كلمة العلم قاعدة شيء الألف واللام تفيد الاستغراق والأمور عشان هو مثال يا مثالي والعصر إن الإنسان هو الإنسان أدب da fi kusurin yana cikin asara illal ladina amanu sai wanda aka ce aka ce shi ne kadai ba sa ciki sannan da ubangiji subhanahu wa ta'ala ce Allah la ilaha illa hu sai ce alhayyu wannan na rayuwa da kasani Allah ya ba wata rayuwa da kasani wata Allah ya kasani wata take nuni akan kamala da cika alqayyum duk wata qayyumiyya ita wa Allah ya kasance da ita zan haka ba za a kasanta shi da wani bangare a kyala wani bangare ba haka al'aliyu duk wani nau'i na ilimi da kasani Allah ya kasance da shi tsakanin ilimin mutane yanzu misali in ka ce da kafinta masani to amma iya abin da ya sani shi ne ya yadda zai yanka kujera da yadda zai tsara katakon da yadda zai zuba kuka amma bai fa yadda ake yin kuka ba kila bai ma san da me ake yin kuka bai taɓa ganin inda ake habo karfe ba ko ba haka ba kila bai taɓa sanin yadda ake yin cutar katifan da za a sa a cikin kujerar ba akwai wani ɓangaren ilimin da ya ɓuyar masa ko قل للذي يدعي في العلم معرفة وقل قل للذي يدعي في العلم فلسفة علمت شيئا وغابت عنك أشياء أما الله الأخذ العليم هو النوع إلى الله يتفسروش الرحمن الرحيم هو النوع إلى رحمة الله يتفسروش الغني هو النوع إلى نوداتا zai sauran su shi ne cewa kal alimi a wanda ya gantaro jami'a mufarrati to bari ƙara mana wata fa'idar guda ɗaya shi ma dai da ya shafi ma'arifa da nakira ko kuma bari mu gama da kira. wannan kira ta fi siyakin nafi tu'tal umuma sannan idan ka ga jumla magana wadda a ciki an hana wani abu ko an kore wani abu to wannan abin in dai ya zo a nakira to shi ma duk wani nau'i na irin sa ya shiga misali kamar a ce la ilaha ne ilaha abin bauta to da aka ce la babu wani abin bauta ko karami ko bauta ko a gida ko a jeji ko ma a ina ne babu shi إلا الله في وندي تسمن دع الله من عندي تسمن فقال أن نكر في سياق النبي الحمو فكذلك لا حول الحول باشيني دبارة با هو أرسي هو أنا أبغيز خلطني تساندي وقبائي لا حول babu jini da tanadi ba dabara ba ƙarfin Allah ya kaso ka wala wata baka da wata kawa ko wani ƙarfi illa billah sai dai ka hada da Allah da shi ne zai samar maka da abin da shi zai baka kuma ka Allah ya ce wala yuhituna bi shay'in min ilmi ba yadda za a yi mutane su kewaye da sani shay'in da abu komai kankantar ka kowane iri ne min ilmihi illa ma shafi abin da Allah ya so a kan game da shi amma ba su za a ce an samu li na abu wani abu na umar sanin ubangiji wanda baya so a sani haka zalika Allah da yake yawma la tamliku nafsun li nafsin a babu wani rai ko na annabi ko na waye in dai rai ne sunan ka to bai sai mallaki komai da zai amfana wani ran ba sai dai abin da Allah ya ga dama wayansu al-makratu fi siyasin nahyi wa fi siyasin nafi tufidu al-umur wala tad'u ma'a Allah ilahan akhar kaga wannan nakira ce cika wani nau'i da ilahan shi nan ba a yadda kan shi ba tare da Allah وأما المستاذ لله فلا تهم الله أحدا هذا شيء من النكرة ولا da لشيء إني فاعل da shay'in من ma إلا أن يشاء الله yasha إنت an fahimta فائدة bari ba fa'ida akan ma'arifa da nakira za ka iya samun kalma ɗaya a zance ɗaya ta zo a zo a ko ta zo a nakira ta ƙara zuwa a nakira ko ta zo a ma'arifa ko ta ƙara zuwa a ma'arifa ko ta zo a ma'arifa sannan ta zo a an gane kenan guda nawa kenan hudu ko إما أن تأتي معرفة في كل في كل في كلا الموضوعين هذا معرفة في تقارب الله قال كنا أضيفت المعرفة إلى المعرفة هكذا وقد تزور نكرة في كلا الموضوعين كنا نمشي أضيفت النكرة إلى النكرة فهو غني لها ko kuma ta zo ma'arifa sannan sai kuma ta ƙara zuwa na kira zai zanto ubifatin na kira fi ilal ma'arifa ko kuma ta zo na kira sai kuma ta ƙara zuwa ma'arifa ya zama ubifatin ma'arifa fi ila na kira yanzu muna da ibara nawa in ma an tu zafar na kira fi ilal na kira أو تضافة المعرفة إلى المعرفة أو تضافة النكرة إلى المعرفة أو an fahimta أنت يتقو إذا كان قاعد يقولون إذا النكرة إذا أضيفت إلى المعرفة إلى المعرفة ولا تشيء إذا أضيفت إلى المعرفة وذلك ku gane in bracket ku sa ba alwalad plus waladun plus walad a rufe bracket a rufe kun ga kenan wanne ne na farko ma'arifa ko na kira wacce ce ta biyu kun ga wacce aka raba a cikin wata إذا أضيفت النكرة إلى النكرة إذا أضيفت إلى المعرفة كانت غير الجملة فرمت كانت غير الجملة كانت غير الجملة فقوة كلمة تفنتي wannan باشيني shi ne wannan ba an gane? ko ƙara bayani misali yanzu أليس هذا أليس هذا ولد هذا ولد shi kenan sai amfani da al'ahadi zikiri bismillah kallimul walad yadku kallimul walada yadku nan alwalad din da da lam ko ba akwai alif da lam ko ana cikin magana sai na ce kulli waladin wa kulli waladin yajin wa kulli waladin yajin to wani waladin ka huwa saboda wannan na biyun da na faɗa na kira ne na farko kuma ma'arifa ne ƙa'idar kuma tana cewa idza zikrat kalimatu ma'rifatan thumma qurrat nakiratan to alqa'idatul aghlabiyya tana nuna maka daban-daban an fahimta bari babu misali a qur'ani za mu fi gani ubangiji ya ce wa yau mata kunu a sa'adu yi kusurul uzuri nuna malabi su me fassara a sa'adu ta farko wa yau mata kunu a sa'adu yi kusurul uzuri nuna malabi su gaira gaira gaira sa'a ba aljana قال كنا أنا هل أضيفت النجرة إلى المعرفة أو المعرفة إلى النجرة نجرة إلى المعرفة ثم بليح ليه ساعة تلوه هذا نعم. أما كلمة دي أما بفضل هذه القائدة أضيفت النجرة إلى المعرفة إذا كان قال أبو كاغاني سورة إن سنة da ta in dai fara zuwa ta sanatto in ya dawo kowanne daban hukuncin da an fahimci wannan akwai wanda da zane zai ke so a tsara masa misali ma iya wucewa kalma ce aka faɗe ta da alif dala sai aka sake maimaita ta ba alif dala to ba ita wannan ta biyun ba ita ce ta ɗayan ba ta ɗayan ba ba ce kawai kowace ka yawan wata fanta amma fa za ka iya zama da tsafon cek a wani ولكن وني دليل ان بلاغا يكن تا تو ايدا تنجي نعم نعم شنو نظام هذا ايدا تنجي تو تنجي اذا اضيفت المعرفه الى النكره هذا ده ابو جلاله كيف هو تكتشف تكامل المعرفه اذا اضيفت المعرفه الى النكره sai a buɗe brakin a bada misali a ce kamar ne waladun alwalad ko al-ma'rifatu ila al-najra Thank you. يوم ولد الولد أرجع كانت عين الأولى كانت عين الأولى إذا تي ليس كانت إيش عين الأولى أن كان إذا تي ليس تعزون كما أرسلنا إلى فرعون رسولا na kira ne ko ma'arifa na kira fa'ata fir'aunu ar-rasul ma'arifa wannan ya nuna mai kenan wannan ar-rasul din shine wanda ursila ila fir'aun ko ba haka bane misali in ce idza ra'aita waladan nadi in ka gano wani yaro kirawo min shi wa amur bil walad an yi jirka ka da yaron ya zauna wanne wanda kira wani saboda dan in aka kawo kalma na kira sannan aka kawo ma'arifa a gaba wannan ma'arifar kawai na kira sai aka dawo maka da ita an fahimta ku kun gane sai ku bani misali kamar sana ila fir'auna rasula fa asajir aun ar-rasul yana cewa qur'ani ne ku ka ko zai yake hukunta hukunta na cikin da yawa شيخ عائلة تبوك يعني المعرفة بضاق إلى المعرفة كانت عين الملاك Idan ce dai kanat mara misali kamar a ce alwaladu a ƙara alwaladu ko zai shi ɗin ne dai kawai shi ne ya sake dawowa yana in ka so ka sa aikin da an fahimci misalin dai a baya ko ba a sa ba za a wannan za mu haɗa da nan ka'ida ta ƙarshe ne ba su misali a ƙara sai kuma al-ma'rifatu ai an-nakiratu idza udifat ila an-nakira tace ta musu ka'ida an-nakiratu idza udifat ila an-nakira kanat النكرة إذا أضيفت إلى النكرة كانت غير الأولى كان غير الأولى وصبر المثال من أن الدين كويس إن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى أنا الدنيا أكبر في dono a rasa yusuf wanne ne na kira wanne ne ma'arifa al'usur ma'arifa ne juddin wani yusuf ba ya kira shi sa za a ce lan ya zaliban hukum yusraini anan wannan ma'arifa plus ma'arifa is equal to one one ma'arifa amma na kira plus na kira is equal to two na kira yasa an ce tsanani ɗaya tunda aka faɗe shi shine na ɗazu dai maimaita shi aka yi shi kuma sauƙin guda biyu ne wannan daban wancan daban da aka nan ya zuri ba da tuttu yusraini kuma misali ma abin da zai ƙara nuna maka al-ma'arifa an dake su da ubin sarkin nakira kanat ghayra al-ula shan kunna arsalna ilaykum rasula shahida ayyuka wa arsalna ila fir'auna rasula kaga rasula din nan annabi muhammad rasula din ta ko ba annabi musa kaga wannan da ban san amma da aka ce fa aka fir'aun ar-rasul to kaga ar-rasul din nan an yi idafa ta ila al-ma'rif ila al-nakira a ila al-nakira dan haka ya zama wannan da an fahimta da wata ƙa'idar guda ɗaya amma ita za ta ɗanyi musu nisa gaskiya ko ita za ta yi wata da su su nisa ne aljumlatu ba'da nakira da kuma aljumlatu ba'da ma'rifa na dai ku bar ta sai gaba insha Allah kuma wani wata da aka rasa wannan da aka zo da su as-salatu marrata as-salatu marrata me fanta as-salatu marrata hmm? eh wai zai iya fassara mana ya tabarra in inda ya zai iya kai domi da ita kai Daki karo biyu. Aha. مرتان كامير شيء كتمان فيه مع قولي عليك نعفو أما فكلمة مرة أنا ألف دلال ما بحث لا wannan ya ɗan fi wannan ya ɗan fi zama ƙari ne a wannan dai ya ɗan fi kusa mu ɗauki wannan marhaba abin da yasa da yace da ake iya kome yana ƙoƙarin ya tattara alif da nan. wanda wannan yana ɗaya daga cikin maganganun biyu malamai domin wasu ka ce a balawu kamar malikiya sun taɓa akan cewa ai a balawu lazi sihir raja'a dan wannan aljalam din an saka ta ne saboda ta litifi da shay'an ko ba ka bane marrata ne shine a yi shi marratan a ƙara yin sa marra to me mafhumin wannan jumla dan haka idan kana talaqu alladhi fihi raj'atu marratan fa min babi aula an yakuna talaqu talaqu marratan wahida aidan fihi fihi fad'a وهنا ذكر حتى ما ما تكون فيه البدعة وهو المرة وعليه تفهم المخالفة إذا تجاوز المرتين ووصل إلى المرة الثالثة هل فيه رجعة؟ لا رجعة فيه. تونن ايش من ذاك اللي يقفوا مسألة وليدة مسألة بكت تونن نفر فوري ما الذي تفيده تفيده المرأة kalmar marra ne take nufi daga jin marrasar akwai isha na cewa ba a yin saki sama da ɗaya a lokacin ko ba haka bane ana so a yi sakin farko sannan ya zama akwai fasin tsakanin da ko ba haka bane shi yasa ba a ce alqatan ba da an gara ma a ce alqatan qasan saki shi ne da za a yi komai shine a yi saki idan ko lokaci ɗaya mutum zai iya zuwa ce ya mutum na saka saki amma da aka ce marrata أنا أصير يطع مرة ثم مرة في المرة والمسكرة مسألة جديد ما حكم من طلق امرأته أكثر من مرة من مرة في مجلس واحد وأولنا رأي النبي وأي الطلاق الذي فيه الرجعة مرة ثانية. فهمت؟ kawai dai ya saba wa dokar saki amma saki ya yi don haka wannan shi ne ra'ayin malikiya shi ne ra'ayin shafi'iyya sun dai makafi shi ne ra'ayin dokar min al'a'immat al'arba cewa don mutum ya saki matar da saki ko kuma a lokaci ɗaya kawai dai ya saba wa Allah ba haka ake ce ba amma saki ya yi amma wasu kara da suka ce a'a wannan alif da lafin ba wai tana nufin allazi fihi raja'a ba a tana nufin ai al mashru'u sakin da yake shi shari'a ta yadda da shi shine marratan shine mutum ya kai shi su biyu dan haka idan mutum ya saki matarsa saki uku idan mutum ya saki matarsa saki uku to sakin biyu ba wanda wannan ra'ayin kauli ne na hanabila kuma shi ne kaulin da shekul islam ibn taymiya mala ilaihi wa tsara wa kada bin ibn qayyim khilafan lil a'immat al arba to aka zo wajen tahrir ma'allin niza ko wajen menene sababul khilaf sai aka ce kawai sababul khilaf din shine tabbat ne dalilin da yasa aka yi sabani tabbatar da wannan alif da lam din ne ya kawo ta idan aka tashi raba gardama sai aka ce wai hukuma ba a faɗi kalmar talak ne a cikin turar idan an faɗe ta to hukuma bayan daga nakira ne ko ma'arifa idan kana nakiratan ko kurrira ma'arifatan ko kana ainal sai mu kuma mu ga wancan wanne ne kawai sai mu bashi hukunci wai idan kana ma'arifatan aidan mu kurrira ma'arifa kana dai ainal ula wai idan kana سؤال ماري لا يعز إلا أن أن يكون نكرة أو معرفة إذا كان نكرة عين الله إذا كان معرفة نفس عين الله ما دام هذا هو المعرفة إن قبع عن بتيش عن الله با ثم تتجفى هل قرر مرة أخرى إذا قرر معرفة وكانت عين الله وإذا قرر نكرة وغير الأولى ثم جمع نمو ونفق البقرة كافم أطلاق مرة أن يوجد أطلاق لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كتبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن هزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنن بالله واليوم الآخر ذلكم وبطولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحها ولهن مثل الذي عليهن في المعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق المعروف هنا الأمر الطلاق شنو أكثر من وين عزم الطلاق ون الطلاق ونحيه وسائر المعنى يحيه نطبق آية كم يقدر جاوة كم فتسال القرآن هنا يخاطب يقول بالقول في مجسم تام كنا أزوج يوم كنا من دمي الله للذين لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم Allah ba zai danke ka ya kama ka da laifin rantsuwar da kai wacce ba ka shirya sun ji a wallahi wallahi ka ba a walakin da akwai dukkan bima kasabat kullu rantsuwar da ta zuciyar ka ita kake nufi to in dai kai akan ta ba za ka yi abu kuma ka zo sai to Allah ne kama ka da laifin wallahu ghafurun halim wannan mun gane Allah ce to ulu ladina yu'minuna min nisa'i ila ai rantsuwa ne wanda suke rantsuwa ba za su ƙara mu'amalantar matan su mu'amala to allil ai Allah ya ba su dama shari'a tayar yarje musu za a iya yin hakan ko saboda fushi ko takaici ko wani abu arba'a ta ce amma sai ya wuce wata fa in fa'u idan mutum ya dawo daga fushin nasa ya haƙura to fa inna allaha ghafurur rahim wa in azama amma in wannan maganar da ya faɗa dama so yake ya sake ta to fa inna allaha in aka ce at-talaq shi saki da an faɗe shi saki nawa ne yake zuwa a ciki eh saki nawa ne zuwa shine ma fassara me hukuncin shin a saki marra wahida ya fi dacewa da ake masa al-mashhur ko ya fi dacewa da ake masa allazi fihi raja ya dai dace a ce allazi fihi raja ko da saki ɗaya akwai kome ko babu saki ɗaya shi shari'a shari'a ta yarda da shi ko bata yarda da shi ba eh to amma a ganin ka wata magana ce cikin maganganun nan guda biyu za ka ga ai ta yi arhama a cikin an faɗi shin almasu ce za a ce ce inda wannan ya kowa ma ya sani ko kuma almashru raja'a ne kowa ma ya sani na ma da an ce ka san cewa ai mashuru ko kuma kafin za ma cewa fihin raja'a wanne ne zai ko zuwa zuciyarka na yanzu mun shiga labo mun shiga labo rashin ɗauko al-tabada ila dhihn kaga wannan bayanin da muke wannan tahlil da wannan analysis shine karshe in ka zuwa ga natija sai ka haɗe shi a cikin jumla sai ka assasa fikira ka ce to wannan aya wannan kalma tana nufin kaza saboda dalili kaza a bayanta ai an ce kaza wanda kuma kaza din nan ko dai ya nufi kaza ko ya nufi kaza to ko a hikima ta qur'ani kaza shi ya fi kusa da zuciya shi ya fi nesa da zuciya don haka shi ya fi kamata a tuna zuciya ba kaza ba kaza da in an faɗa kowa ma zai gane wa alaihi hukuncin wannan afala ɗin ta farko shine kaza kuma ka'ida tana cewa annakir su idza ubifat ila kaza kaza dan haka wa ta karrara hukunci akan cewa kaza amma fa duk ijtihadi wani kuma zai iya zuwa da naka tunanin da yake kaga anan amma dai abin da yake so application na ka'ida ka ka apply din anan kuma ka hauko duk da ba wai ya zama wannan misali dole haka malaman ba za su biyowa ta kamar ne ko an aka baka equation kana da hanyoyin da za su iya sanin ɗinka da yawa ta can ta shi ma alaka sai ka kalli lissafin nan da mala asabiti ko da ita ya sake musu biwa tunda ai mantiki yake abu ne da wato mai kwakwalwa baya bukatar ko ba shi zai iya rayuwa mara kwakwalwa kuma baya taba gane shi la ya sa tazu ilaihi zaki wa la ya harfi bukari akwai abin da aka karara maka sai ka ai ko ba a faɗa ba dama an ce in ka fita nan ka zagayo ta nan daidai ke da kafin fita nan ka a hannu to sai kuma mai kama ba za ba da hala ba ma aiko ko mara hankali in ya san cewa ta nan akwai matsala zai yi matsalar da ya zagaye amma wajen bayanin mai hankali ya san formula mara hankali kuwa in za ka kwana kana kwatanta mu da formula kana kusantar da shi ma yana kwana amma dai akwai kuma ɓangaren da shi kuma yana da dangantaka da zahiri da wasu kamar da mamun da amin ya faɗa kamar hamdata riyadiyya da abin nan ke falsafa riyadiyya da hamdatiya amma aka shiga wannan abin da ya shafi ilimin filin abubuwa sauran na masu waye da sai ka ga hauka wannan ake yi haka ne ko ita da ina yara aka ce wanda ya karanta ma sai shi ya zane amma daga ba mun ka kai baka zane amma an ka kula ga yawanci malaman ma su baya bayan sai ka ga mu da malamin da yana tafa yiwo yiwo har sai ya fita daga waje ne zaben sai ko ko ba sanin ka ta hannun da shi gaba ko yana yin irin ya tsokane da uku هذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمعه هذا لك من ومن يتوكل على الله هو وانت قوة إيمان musamman kuma da ‘yan kowaye, ‘yan kowaye a ya tafi da su ma, kowaye

ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله كيلا ومن أحسن من الله حكما إذا أنا من إن ما تفيد الأمور وما من دابة في الأرض تريد وانا مزيد لا يسلو هذا الكتاب وما تحمل من أنثى ولا تدع إلا بإذن وما أنفقت من شيء فهو يخلفه duk abin da ka لي إن dalilin shi Allah zai mai muku ومثله المفرد إذ يضاف وهذا ذلك كلمة مفرد كلمة أن مفردة إذ يضاف إن أكس راقة متى إضافة تمام مثال يا عبادي kaga wani zai shiga cikin bautar Allah ya shiga cikin wani tunda ibad ne aka raba mata ya um, ta mallaka نعمة وأما نعمة ربك هذا نعمة أكثر أكثر إلى ربك أكثر أكثر أكثر إضافة ربك إلى ربك وسبب أكثر هذا قوة إلى النعمة جنون فنا أكثر تحديد وإن تعبدوا نعمة الله هذا شيء ما من إضافة فاصحبه لي الرشد رشد ما يضاف كفهمت Allah ya shiryar da kai zuwa ke zuwa abin da ake rabawa da in ka fahimta to sai ka maka hukunci sai wannan ƙa'ida wala ya tunnu hukumu hatta ya tashdami kullu shuru wal mawani tartafi wannan mun yi ta wannan mun ta hani ba a hukunci baya tabbata ya zama ingantacce sai an tabbatar da shar'an gaba ko sun tabbata kuma an samu mawani gaba ɗaya babu ko ɗaya misali shuruɗin sala karɓan sallah shi ne kan lokaci yin tsarki niyya yayin kabbara harama kabbara harama ko haka ne aiwa domin kabbara harama ko eh ko ba ka bane okay a ake abuwan istibali kibra a farko da kuli ba shigan lokaci sai istibali a sai a tsahara da istibali kibra sai suturar aura yanzu duk mutumin da yanzu ya sallah a zahar iwar haka da safan nan za a karba za a zo a ce maka dole yanzu kayi a zahar la ya fi min hukuma ta taske kullu shuru da shi kenan yanzu misali mutum lokacin azhar din yi amma ba shi da tsarki sai ya salla Allah zai karba ko kuma sai ya salla amma ila ghairil qibla kuma yana za a karba ba za a karba ko ya salla amma kuma ya bar tsaraicin ta a waje da ba da hadiya hmm? to sai sai sai sallah sai salla amma kuma da tsaraici kaga dole sai ya zama azumi ko kuma yana ya cika sharaɗa amma kuma a mawani yana sallah yana magana Allah zai karɓa wannan shi دام كاش ومن أتى بما عليه من عمل فإنتهى أماله من العمل وكل قتل ظاهر من التي غير نتيجة الأولى بالشرع بالشرع ومن شرع ومن أخذت منك الكثير من وقتنا